mataimakin minista harkokin kasashen waje isufu muktar ne ya jagoranci tawagar gwamnatin kuma ya bayyana wa 'yan asalin kasar da ke zaune a ghana makasudin zuwansu ina so in kawo muku babban sako na shugaban kasa mai girma Mohamed bazoum president la republic da mai girma muhammadu muhammadu premier minister shugaban gwamnati su suka turo ni nan sai da sadu da sun zo nan an dawo bisa yadda za mu tsara wa ga muhawarar tamu an gaya muku ina na ya kawo ni da ni da tawagar da nake tare da ita tunda mun iya mu zamna ya mai can mu ce ma ambassad a yi shi muka ce a gwamma a zo a zamana duka dai muke kenan ku magana uku nan ta shahe abin harin da ya kawo ni mu gani dukkan matsalolin da ke gare ku waɗanda ana iya a ciyo kansu na nanga tare da ambassad tare da da mutane gana na nanga ko ku wanda sai mun tafi da shi ya mai a gano yadda za a gyara su na biyu shine muke na so diaspora ta zamanto ta ma ta kawo gudunmuwarta bisa tattalin arzikin ƙasa zo mu gani yadda za mu kama musu na uku da zancen hokon sayya ne za a ƙara aikin nan da kwamiti ya fara ministan ya bayyana yanayin da nijar take ciki a yau cewa a shirye ƙasar take ta amshi masu zuba hannun jari bana dai alhamdulillah ko ina an yi ruwa hatsi ya kai gero ya samu dunguri to almanai iwa alhamdulillah mun san nan da shekara guda Niger za ta hidda man fetur kasashen waje daga Agadem zai zo sai ya tahi Benin kenan nan zuwa shekara guda da rabi insha Allah kasan mu za ta lumka hidda man fetur har biyar tunda yanzu baril ashirin take hidda cikin rana yanzu nan da shekara guda da rabi za a kai dubu ɗari da wani abarin za a hidda ƙasashen waje kai wannan babban dam na kandaji shi ma zai ba mu dama yanzu yana tafi shi ma nan da shekara guda shekara biyu astaghfirullah nan da shekara biyu aiki shi za ya kare za a samu shi ma abin nan wuta kenan price kin eh, wuta zai yi kasa Jakadan Nijar a Ghana Hajji Lami da Salamatu Balagoga ta sanarwa muryar Amurka cewa gwamnati ta ɗauki matakan dakile matsalar barace-barace da 'yan ƙasar ke yi a ƙasashe makwabta musamman a nan Ghana. Mai girma Prime Minister kinmu na Nijar ya zamna da kwamiti in charge na duka wa'annan ministrori duka sektor-sektor an ɗauke su an sa cikin wannan kwamiti an yi tunani mai zurfi ya za a yi ana wannan bara kuma an gane matan nan da yara kwangila ne yaran nan president kinmu yana da program mai yana da guri bisa kan program kin shi yara daga shekara su fara zuwa makaranta kamar makaranta kaga education shine abin ga development kin kasa don akwai wannan gurin to duk yanzu an ɗauki matakai wanda ya zo bara aka kama shi a bisa fannin bara akwai abin dokar da zata hau kanshi masu kawo su akwai dokar da za ta hau kansu waɗanda suka halarci taron tattaunawar sun tufa albarkacin bakin su ga muryar amurka in dai yau Niger minista ya taso ya zo cewa irin aikin da kuke nan za ku yi shi can ai dole ne mu karbi domin yau muna da Indians da ke aiki garin ga muna da eh, Lebanese da ke aiki garin ga don haka in mu ma Allah ya bude muna mun te can kuma garin kakannin mu mun je muna aiki wurin ai duk da ne nema ne yanzu yanda muka eh, bude yan enterprise a garin ga so muke gwamnatin Niger ya samu ya bamu wannan opportunity mu mu samu mu expand to Niger so da Niger market don akwai kasuwanci a wurin wanga forum ga yayi mun samu mutanen da ke da big ideas wayannan mutanen nan nake so ya kira in gobe ne in jibi ne 20 of us ne mu zauna mu yi tattauna wani irin mataki za Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana